Karfe biyar da mintuna talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya so mu gabatar da labarai masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa a yau kotu a birnin Yamai ke yi wa magoya bayan jam'iyyar Lumana shari'a. muna dauke da bayani dangane da jarabawar birebe da aka kawo karshen ta a yau za mu ji halin da ake ciki a yankin ingal na jihar agadez kwanaki goma bayan ruwan saman da ya haddasa mummunar ɓanna rahoton musamman na yau na dauke da bayani dangane da rabuwanci maka da wasu kungiyoyi masu zaman kansu ke yi wa masu karamin karfi a cikin wannan wata na ramadan Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a yau ne ake gudanar da shari'ar magoya bayan lumana su bakwai da aka kama ranar sha hudu ga watan Nuwambar ranar da Hama Amadu ya dawo gida daga ƙasar Faransa. Ana yi musu shari'a ne bisa zargin su da laifin tura 'yan ƙasa su da ƙayar baya ta hanyar amfani da makamai da kuma akasin haka. mutane Muhammadu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. An fara sauraron shari'a ne wajen karfe biyu a gaban waɗanda ake tuhuma su bakwai, ciki hada mana Sanda wanda shine shugaban jam'iyyar Lumana na jihar Yamai, sannan kuma shugaban gungun 'yan majalisa na Lumana Zanzam. A cikin ɗaki makare da magoya bayan jam'iyyar lauyoyin waɗanda ake tuhuma sun buƙaci a ɗage dukkanin zargin da ake wa waɗannan mutane bakwai, inda suka amsa tambayar kawai akan maganar tafiya da suka yi wajen tarban shugabansu wanda kuma suka ce bai sabawa kamar yadda sauran magoya bayan waɗansu jam'iyyun siyasa suke yi ba kuma lauyoyin sun yi watsi da zargin cewa sun yi kira da jama'a da su ɗauki makamai shi kuma a cewar alƙalin shari'a mamman shitu ya shaida cewa an samu saƙonni daga gare su ciki na cewa jama'a su ɗauki makamai adduna wuƙoƙi da kuma duwar watsu an yanke wa mana sanda hukuncin zama zama gidan kasa ne na tsawon shekaru uku, inda sauran mutanen shida su kuma aka yanke musu hukuncin ɗauri na shekara ɗaya zuwa shekara biyar. Shari'ar dai bata ƙare ba. A gaida Muntari Muhammadu, shugaban ƙungiyar kadar Abdulmumin Usman ya kira taron manema labarai a yau inda ya ce zai ɗaukaka kara dangane da hukuncin da kotu ta yanke masa. A ranar hudu ga watan Juwan ne aka tsare shi bisa zarginsa da aniyar shirya makarkashiya ta juye mulki akan shafin Facebook inda kuma kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin talala na watanni shida da kuma tara ta jika hamsin na sefa. A cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar kare hakkin ɗan adam a ta ce ta damu da taɓarɓarewar yanayin kula da hakkin ɗan adam a Nijar. Kungiyar ta yi Allah wadai da yawan keta hakkin ɗan adam da ke faruwa tare da kira ga gwamnati da ta kawo ƙarshen wannan al'amari. Jibril Abarshi shugaban kungiyar ta NDDH ya yi wa Musa Hassan ƙarin haske. Abin da ya shafi euh, sha'anin tsaro kowa ya sani jihar Difa ta fuskanci hare-hare, sannan kuma koyaushe gwamnati tana kwatanta cewa tana iya ƙoƙarinta. Amma sai dai ganin yadda hare-haren suke ci gaba da yawaita, ya kamata gwamnati ta ɗauki ƙwaƙwaran matakai. Sannan kuma a tsarin nan na mai bulala, mun ga cewa bulala tana shaudar waɗansu ne tana barin waɗansu. Mun yi magana kuma akan abin da ya shafi ilimin boko. A yau gwamnati abin yana son ya karfinta a nan mun sha hankalin gwamnati kuma mun yi magana a kan wutar lantarki da kuma kame-kame 'yan jarida da kungiyoyin fararen hula da ake yi a lokacin baya-bayan nan duka waɗannan mun ce bai gyara tafiyar demokradiyya jibril abarshi kenan shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta indh matakin haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwas na cewa jarabawar breve bai yi tasiri a kan jarabawar ba ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ta kwas isufu arzika ya bayyana cewa gwamnati ta bi wasu hanyoyi na daban da suka saba wa ka'ida wajen shirya jarabawar ta breve yadda ya ga yanzu ya ga bpc din birebe da ake gaima yara bai gayi sai su ɗauki wani mataki wanda bai cikin doka sai ce shi requisition za shi requisition kuma eh, shi doka ta ce in za ka yin ta sai dabar sai ka lura iske ya kamata in yi kuka in yi ta in ma ya kamata ka yi ta an ce akwai takarar ka ce ma arete ita ce kamata su ɗauka sai su sa sunan duk wanda kamata su zo wurin wannan examen din sai a kai cikin a yada cikin k'a da tele ko kuma a je a kawa bisa katanga duk inda waɗanda sunan su yake nan suke iya gani ko kuma a kere su a gaya musu to gwamnati ba haka nan bai kaga akwai inda mutanen da sun kai shekaru da shekaru ba su ba da karatu ba kenan ba su kamata su su su yi jarabawa ba an kire su ansa cikin kalas wa'ansu suna zamne ne ba su ga aiki an kire su ansa su kuma wani irin karanta su ne suka kula da shi ba wanga bane fesi kuma an kire su ansa su kenan gwamnati ya taka doka in gwamnati ya taka doka ya kamata abokan su ce ba su zuwa duk wanda anka kiraya biskan wagga requisition da ba a yi ta bisa doka ba muna kira gare su kasu ta kuma komi ba idan gwamnati ko da kai mu koti ya ce ai an kai requisition su juju sun san kakana aka requisition kuma sun san da wagga requisition da gwamnati aka yi wallahi ba ta cikin hannu kawai cikin harkar rena hankalin mutane na ciki ana shi bangare ofishin ministan kula da makarantun sakandare ya musanta zancen cewa cewa ya bi wasu hanyoyi na daban wajen shirya jarabawar ta breve kasim isa shine sakatare janar na ofishin ministan kula da makarantun sakandare ya yi karin bayani ta wayar tarho tun daga maradi wannan Ba mu yi amfani da wata dabara a mataki na biyu ba. Abinda muka yi wajen wannan jarabawar shine mun saka masu biya sau da kafa waɗanda tare da su ne muka tafiyar da jarabawar kuma a matsayina na kusa a bangaren makarantun boko na sakandare babu wani cikas da muka samu na saka wata dabara kamar yadda ake cewa idan dama ta kiya a koma hagu kuma ina gani waɗannan ƙungiyoyin malam makarantun boko da suke ta yaya ta cewa sun kawo cikas a tafiyar wannan sharabawar, To abin bai yi tasiri ba. Kuma yanzu haka muna bisa hanya biya sau da kafa akan sharabawar da ke ci gaba da wakana. Wajen shirya wannan sharabawar, gwamnati ta ɗauki kwakwaran matakan da ya dace. Abin na sani sharabawar ba abin wasa ba ce a ƙasa da har waɗansu maluma za su kawo mata cikas. kasim isa kenan sakatare janar na wato ofishin ministan makarantun da wato makarantun sakandare hukumar halsiya ta ɗauki matakin kawo ta kokari wajen yaki da satar jarabawa da ake fuskanta a lokacin jarabawar karshen shekara domin ɗaliban makarantun boko hukumar ta kuma fara jarabawar birebe da aka kammala yau inda ta gudanar da ayyukan waye kan malamai masu lura da jarabawar waɗannan ɗaliban da muka haɗu da su sun bayyana yadda ake satar jarabawar a cikin ɗakunan ɗaukar jarabawa Akwai da yawan hanyoyin sata a jarabawa. Akwai wanda yake rubutawa a takarda tun a gida sai ya taho da shi a ɗakin jarabawa. Yanzu idan aka yi katari tambayoyin da ya zo da su suka zo ɗaya da abun da ya rubuta shi kenan kai tsaye sai kuma ya yi kofin abun ya aiki wa abokanin shi da ke bayan shi. Akwai kuma wani samfari na sata wanda shi kuma ɗalibi ne yake kwarmatawa abokaninsa amsoshin suna amfani da dama a lokacin da mai kula da su ya ɗan ɗaga ko kuma hankalinsa ya ɗauku za su yi duka yadda za su yi wajen tullawa abokaninsu wannan ba maza ba mata duka suna irin wannan sata sannan kuma a wani bangare idan ɗalibi ya san wannan shine na farko ko kuma ita ce ta farko a aji yana ɗaukar wata takarda ya ajiye a kusa gare ta ma'ana su rubuta masa amsoshi sai kuma waɗansu da suke zuwa da amsoshi a ɓoye a cikin azuzuwa bayan sun duba sai kuma su miƙa wa sauran abokaninsu su gani d'autres prennent le feuille. En soulevant sa peau que les autres puissent regarder. Wasu ɗalibai kenan a nan Yamai. Ruwan sama kamar bakin ƙwarya da ya faɗo a yankin Ingal a daren uku ga watan Juwan ya haddasa wato ya haddasa al'ummar Ingal mummuna banna Ana cigaba da tantance hasarar da ta abu sai dai kuma har yanzu kaɗan ne wato gudunmawa ke faɗowa. Magajin gari Ingal Sidi Maman ya bayyana wa Musa Maman halin da ake ciki a wato ta wayar tarho. a yau dai situation kin muna da menaj eh, dari shida da arba'in da fudu da suke cikin eh, hatsari ya tashi kenan wajen mutum dubu fudu da dari biyu da fudu waɗanda ya kamata a kula da su mun samu gira dari da sittin da daya waɗanda suka fadi mun samu wajen kamar abu na kica gidaje na gargajiya waɗanda na abu zanawa wajen guda takwas ruwa suka ta yi da su mutuwa ta shanu mun samu dari uku da goma sha takwas raguna ko tumaki za a cewa dubu goma sha daya da sha biyu wajen awaki dubu goma da dari shida da hamsin da fudu wajen zakai eh, dari biyu da ashirin da bakwai eh, rakuma guda arba'in da fudu da doki guda mun samu asara wajen rija na sha ko gomi gomiya tara takwas zanca da kanti biyu da suka fadi da gara ke wajen dari da goma sha shida da eh, wannan situation dai har yanzu dai provisoire ce zamu cewa har yanzu dai abubuwan nan ba a samu taimako dai wadda isassa dai wadda za a cewa wannan mutane da suka sama hasari an doke su an share shi Sidi Mamman nan magajin garin Ingal. Wani mashawarci a majalisar jihar Tawa ya rasa ransa a wani hatsarin mota da ya faru. Mashawarcin shine Abdullahi Alhasi na jam'iyyar RSD gaskiya. Wata mota dauke da tawagar majalisar jihar Tawa ce ta faɗu bayan wata mugunyar kwana da ta yi. A cewar ma'aikatan wato ORTN da suka isa a wurin, hatsarin ya faru ne jiya da maraice akan hanyar Ilela da daji. wasu mutane biyu suka hada da wata mata wadda ita ma mashawarciya ce sun wato sun shi rauni hakan ta faru ne wato a gare su akan hanyar su ta zuwa garin wasu wato ganin wasu ayyuka da ake yi a kwaren bada gishiri kwamitin wasannin motsa jiki na matasa wato kwasini zai gudanar da shagulgulan ranar duniya ta wasannin olympic a gobe asabar akasari wannan rana tana faɗowa ne a ranar 23 ga watan juwan ko banda wasannin motsa jiki da ake gabatarwa manufar ranar shine bunƙasa ire-iren waɗannan wato wasanni ta hanyar gimshikai guda uku wato motsawa koyawa da kuma ganowa ma'ajin kwamitin na kwasini ya bayyana cewa shugaban wata shagulgulan na bana na musamman ne a nijar gadon islaman gamace. bisa hanya uku sallaga take da ake ko shekara motsa jiki neman sani da sanin duniya a bana kwamitin olympic sportif na niger zai shirya wannan sallan amma ba a ranar yau ba ranar yau kwai aiki don kuma maida ta rassamdi rassamdi kwa za mu yi wannan eh, sallar za mu tattar mu duka aktar na movement olympic dan shawarta kaɗan bayan shawarar nan za mu huto mu duka da yaran mu da mu anteni da sport za mu je mu dan gewaye santar ɗin isaka dabori mu dan motsa jiki kaɗan in ya so bayan wannan za mu zo mu yi abin da musulmi duka suke yi mu buɗe baki tare a cikin jin kai a cikin soyayya eh, zaman lahiya ake yin shi mu kuwa muna wata Allah ba ƙasar zaman lahiya islamun gama kenan wato ma'aji na kwamitin kwasini labarin kenan kuma sai a dakace mu tare da rediyon ku. Studio Kalangu. Kowace rana. Za ku samu da ɗaɗun labaru. Da shirye-shirye. Duka labarin jamhuriyar Nijar. Daga Litinin zuwa Juma'a daidai karfe biyar da rabi. Shirin ku na harshen Hausa. Daga Litinin zuwa Juma'a daidai biyar da minti arba'in da biyar. Shirin ku na harshen zabarmanci. Kowace rana daidai karfe shida na marici. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai rahoton namu na musamman. A cikin watan Ramadan ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama na rarrabawa masu karamin ƙarfi cimaka. Madam Saude na daga cikin waɗanda suka samu irin wannan cimakar. ya ba mu sako 20 na shinkawa. kuma hakanan ne ya ba mu mai bidon 20 hakanan ne kuma ya ba mu madara 80 to eh, to sukarin ko ma wannan ban kirga shi ko daga dama insha Allah ni ko zan je in rarraba ma talibai na da talaka da sauran talakawa wanda suke kusa gare mu zan rarraba musu a barkacin wanga wata insha Allah a ah, wanga mun gode insha Allah tsarin yayi tunda talaka ake rarraba ma wannan abu mun gode kwarai Ƙungiyar Diko mai tallafawa masu ƙaramin ƙarfi na cikin ƙungiyoyin da ke kawo nasu gudunmawa a cikin wannan watan na Ramadan, Isufu Sumana shine shugaban ƙungiyar. To gurinmu ne kamar dai yadda muka saba na taimakon mutane wanda suna cikin cikin bukata musamman ma mutane lattijawa tsohi gajiyayyu don a samu a isar da wannan e, taimako zuwa gare su saboda su samu su dan e, kama karfi ga cikin wanga lokaci da muke na azumi. E to wannan tallafin muka samu tare da wasu abokan aikinmu na kasashen waje shi ne na taimakon mutane al'umma mutum dubu ne ya shafa me in Allah yarda nan zuwa ranar 27 ga watan da muke wannan operation da muke cikin ta zata shahi akalla mutum 800 wasu ƙungiyoyin na cikin irin wannan aiki yanzu haka kamar wato katar shariti mai rabanci maka da kuma wani abinci mai zafi a duk yankunan ƙasa muhammad tahar shine daraktan ƙungiyar a niger. gaba ɗayan tsarin da muke da shi a wannan shekara ya kai zunzurutun kuɗaɗe 250,000 na dolas kwatankwacin miliyon 120 na sefa da zai shafi dukkan sassan shahohin ƙasar nan. Wani tallafi ne da muke yi wa al'ummar musulmai da ke yin azumin watan Ramadan. Tallafin ya ƙunshi abinci da ake rarrabawa mabukata a yayin buɗe baki duka rana ta Allah lokacin azumi a cikin masallatai a cikin makarantu. makarantu da kuma jami'o'i da dai sauransu inda akwai jama'a da ke yin azumi. marala kun sare wato shirin mu da rahoton musamman kenan dangane da rabanci maka ga masu karamin karfi a wani lokaci na watan ramadan da kungiyar masu zaman kansu ke yi wanda shi muka karshen labarin namun harshen hausa na maraicen yau sai kuma lokaci na gaba idan allah ya kai mu a huta lahiya.